warka ka bara abu jahali ŋene asilamatere kose beyo bisa kwe irkwe ma kwe merani ayala lasabu bata boromaka maha au maha ni mbara silamano anji eh maruka haifono silamatere anji ngasubei yɛno maa ha a yɛla n seeda yo ka kpei fɔsi faasede iri kpɛɛ yɛno an sallallahu alaihi wasallam a bara kpɛɛ tan nɔ ka bara a diya an ci ɛɛ maa ha tɔ i fɔnɔ seeda yo ka kpei fɔsi faasede iri kpɛɛ di i fɔnɔ a ŋmɛnɛ maana i fɔnɔ a ŋmɛnɛ kpaare an ci be e deya wari ka bara abu jahali a ŋmɛnɛ tere kose beyo bisa kwe irkwe ma kwe merani domin abu jahali kere be ifo nche kwe ifo si fa sedirikwe ngari ganna ngana hongu an tuka kwe ifo si fa sedirikwe ngano la ilaha illa allah nganga ya duka bara wato cifiri tere bongona yano kwene nduwa warka a ci kan ga bara silamanu amma asu be fonce la ilaha illallah asu ga ngene mana be nabe mon no atama kuna amodi ka la ilaha illallah di ngene mana ngano halita kwesi yono warka halita yo arzuku tawa fosi yano warka ga la amariyo alamari yo koto ko bere bere fosi fase deri pe cere tama la ilaha illallah de angone kpare na arukasu be ka la ilaha illallah di asuga hamfani haranto an tabbatani abina kuna ka a irikpe barano afo ambara amene kpe itere di kuna domi la ilaha illallahu a barno aljanna mene safino amma safidi cere a sinka aljanna fu me feri fa sedei fodo si na hinjeyo dan ama se san gon na hinjeyo jina gon na safi mene hinjeyodi jina deya aljanna mene safidi cere mene hinjeyo ngano la ilaha illallah amene sharti yo ka ndisi ase ka boroba kubani jinan dukan hanfani de sharti yedi kuna kuna iberi beri foyo ngayino sinte boro gbei ka boro ga te kurpei an barar ke tiki ngano nufin nan gbeidi aga nan debici warka a cika fosi kan ba ganan na kimi fasi dirkwe aduka zanga ya ci no irkwe pe biri ganana na zanga ya ci da irkwe tiki na fisau na ci ne di da ya si ma mabbi ka a da yanda bici na waka ci sai baran muna da te la ilaha illallah kan ba di an barar kwe tiki ngano fisau yun na al'amari di sharti hinkantani ngano la ilaha illallah di bon amene ma'ana biyu ngano don che abine ngene maana ngano ifodo ngano hali kwe fosi kamba a gana wato gana kwe fosi haifosi kamba gana haifosi kamba gana gana yuka abara chimi ngene fasederi kwe haifosi kamba gana gana yuka abara chimi ngene fasederi kwe to de ngadi gana ni de haifo kan de ka ko gana ngana chi irpe kuru de gano yidi che barano derino ngadi che na bara gano ka bara chimi mene warka chere himan ma gana gano ka bara chimi mene ngano inor kwe kwe biri deya ka iri cinci ka kwe fosi de la ilaha ka ri cidi e de boro haykan de gana kuru paykana cirpe ŋono ŋgo ko kakaw anci kan hay fo si kamba gana hay fo si te haykayo de gana ana cirpe adi kuru ngano yedi naci gano yo ka abara boŋo boŋo illa llahu ŋani ŋgo ko tabbatani ka irpe kwebiri cere tiki a se non ba botama ŋono ba ibada te kana hay fo margan na akwitere زنكا النبي إبراهيم عليه السلام أتشي كنا إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني ينو زنان نوركويب كيبيتي يكاتي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ديا أبانو تلاسي لا إله إلا الله لكي يكون زيغو هنكاو مكوبه nono pei fosi kam bagana nachimi zigo sintena fasede inor kwai pei be zigo hinkantena to sadi ciniyo di ce maruka kai daidai deya zigo sinte ngano boroma ci haifo ka haikan diga gana nga na cirpe kuru magani mahibiri ce cifiri masututu ka haifo gana ka na cirpe zigo hinkante ngano inor kwai kwai be fisoyo na ibada na bota kana haifo margan na kwitere da zanka iri sai da ka a kwifo si kan ba gana na jin fasidir kweya yano a barar gano tilasi irin sai da ka annabi muhammad bongo sallallahu alaihi wasallam a barar kwe tanno nsuga gana nga bara iri kwe diano ka nsuga tangari tawa sallallahu alaihi wasallam de ya ndebi sallallahu alaihi wasallam iri kpee na ndebi fi so na ifoyo ka mbara iri kpee tere ŋmene ala yo de ya ni fo kan ka ko ha ka iri chere cere tiki nga ya gun na ha ibiyo di nka ko ha biodi nka ko gun do an ndebi se sallallahu alaihi wasallam zanga gane yo takaya de ya akpena ka ko seda na ka annabi baratam yano warkan nga ka kan annabi sallallahu alaihi wasallam amane don toni karpe na don ton na akaka akakau de ya kwe mabe kan kan annabi bara irkwe dia noya haika sin bente o in norkwe kwibiri ana annabi furu sallallahu alaihi wasallam an zanga ya biyani wato nzanga ya kpara ni borose nga chase qul innama ana basharun mithlukum deya nga annabi sallallahu alaihi wasallam atabbatani borose kan nga bongo bara borono zanga la naci yukaci basharun mithlukum to amma fifika a gono ngan na boro cinni bin nini ngano ka annabi cere sallallahu alaihi wasallam ndiya tere zumani aseno karuka su zumani borcin nise diya annabi abara tanno nsu tan di cere nsu ga bota zan kan guri pe bota nga bara diano ka nsu ga tangaritawa sallallahu alaihi wasallam